Barka da zuwa tashar tsakar gida. Mutuwa auren Aisha Aliyu Tsamiya menene gaskiyar magana? Tabbas ana kan tawaye cewa shaidun gani da ido. A safiyar yau shafin mutallafin suka bayyana wani rahoto game da mutuwa auren jarama Aisha Aliyu Tsamiya. Labarin da bai wasu daga ƙawayenta da abokansa na da daɗi ba, wanda labarin ke cewa. Auren fitacciyar makani da Aisha Aliyu Tsamiya ya daɗe da mutuwa a binciken da mujallar fim ta yi. Mutane sun daɗe suna daɗe-daɗe kan idan auren ya mutu ne, saboda irin hotuna da ake ganin tana sakawa a TikTok masu nuna kamar ita ɗin ba mata aure ba ce. Yadda take saka sautin waƙoƙin Kaniwood tana bi tana rerawa ya haifar da kokonto game da matsayin auren nata. Binciken da mujallar fim ta yi a 'yan kwanakin nan ya tabbatar da mutuwa auren wata mijiya mai tushe ta kurkusa da jarumar ta shaida mana auren ya mutu tun a watanni uku zuwa hudu da suka gabata majiyar ta kara da cewa mutuwa auren ba wani abin mamaki ba ne saboda irin yadda suka daɗe suna kai ruwa rana ita da mijin nata majiyar ta ce an daɗe ana zaman doya da manja a tsakaninta da mijin ba a yi mazatan auren zai kawo lokacin da suka rabu ɗin ba saboda tun farkon auren matsalar ta fara kuma ta riƙa ci gaba wanda hakan ya haifar da wasu matsalolin daga baya wanda su kaɗai suka sani sai dai kuma Allah. Mijiyar ta ƙara da cewa babban matsalar da na sani a game da mutuwa a wurin Aisha tsamiya da mijinta ita ce, tana zarginsa da yin soyayya da wasu matan, da ita kuma take ganin hakan ba zai yiwu ba. Hakan ya haifar da rigingimu a tsakaninsu, lokaci zuwa lokaci, har daga ƙarshe dai da matsalolin suka taru suka yi yawa, abin ya kai ga raguwa. A bara mujallar fim ta baku labarin cewa an daura auren Aisha Muhammad Aliyu Tsamiya da wani mutum mai suna Alhaji Buba Abubakar a ranar Juma'a 25 ga watan Fabrairu shekara ta 2022 a masallacin Malam Aminu Ibrahim Daurawa da ke Kano. Akasin inda katin gayyata daurin auren ya nuna, wato masallacin Sheikh Zarban da ke kuna 'yan awaki a 'yan kaba Kano. Ba a wani biki ba, sannan sanin kowaye ta aura ya kasance babban sirri wanda ta yi ta nukunukun ɓoyewar har zuwa yau din a yanzu da auren ya mutu ba sani ba ko aisha tsamiya za ta koma harkar fim ne ko a'a amma dai ta ci gaba da kasuwancin da ta saba yi a baya na tallata zannuwa da sauran kayayyakin kawa na mata ta taɓa mallakar shago a kairat plaza da ke daura da sakatariyar nync da ke unguwar bulu. ko da ganin wannan labari shafin sun wallafa a dandalinsu na instagram tana aka fara bayyana ra'ayoyi ki ƙawayen tsohon jihar suka fara musanta wannan labari wasu ma na ƙaryata shafin na mujallar fim inda cikin masu ƙarfi da shafin har da jaruma halima aditi da jaruma sarat abubakar da suleiman sun shine decoration da sauransu ga kaɗan daga cikin tsokacin da aka yi wa shafin halima aditi ta ce ƙarya ne wallahi inda ta samu martani har guda bakwai ciki har da mujallar fim ɗin da ke cewa sun tafa mata hanan s usman kwata ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Amma ba mulma ta ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sarar abubakar ku cewa ta yi hmm, allah ya tsine wa masu ƙarya wai kuma yasa kullum ba ku nufin mutum da alkhairi sai shari'a na gaji da wa'annan mutanen wallahi Allah ya wadai inda ita ma ta samu tsokaci har guda biyar Nasir Ibrahim ku ce ta Allah ba ta ku ma hasada Suleiman Sunshine Decoration ku cewa yi ƙarya ne auren ta yana nan film magazin. ku faɗi alkhairi ko fi shiru Gaddafi Ibrahim ya ce dan Allah ki zo ki ce mana ƙarya ne Aisha Tsamiya bi Galari ku cewa dai ikon Allah to ina ruwan wani da mutuwa aurenta haba ku daina shiga abin da bai shafe ku ba kuma ta fatan Allah ya bata wani Fitos Ismail Hadima cewa ta yi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadiqi ne ko cewa yi fim magazin ku ji tsoron Allah ba daidai bane ka tona wa dan uwanka asiri ba hakan bai dace ba. Ni bas collection ku cewa yi ƙarya ne. Tarmamuwa ta ce ya rab Allah ka saba gaske bane. Bintu Amin ma cewa ta yi ya rab ka saba gaskiya bane. Suleiman Shu'aibu ya ce Allah ya kiyaye. Bibina ta ce fim magazin traffic suke nema you need to do better. sai abin da bamu sani ba shine ƙawayen nata na karyata labarin mutuwa auren ne ko ko suna karyata dalilin mutuwa auren domin batun da mujallar fim ta yi na tana wallafa bidiyo ko hotuna kamar ba mata aure ba a tiktok da muka duba mu karo da hakan a shafin nata ba kawai yanzu dai mujallar fim bata mayar musu da martani ba haka kuma aisha tsamiya bata tanka game da wannan labari ba da fatan allah ya sa mu ji alkhairi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 ana ta gaba da samun masu bada tabbacin abin da amdar ya faɗa fa gaskiya ne yana faruwa a masana'antar cikin ku har da wata da ta fito ta tabbatar da cewa akan ta ma hakan ta faru da sauran masu cewa sun ji ko sun gani wai ana ta faɗin kanta waye wai ana yi ma yan kaniwut na yi ma yara to ai ana yi ba ƙarya bane ni nan amma kuma an man kanta waye na rantse da Allah idan na ma wani ƙarya ba a man kanta waye ba kada Allah ya sa in tashi nan inda nake zaune lafiya ko inda nake tsaye na rantse da Allah in dai magana ne takan tawaye an yi man shi na iya da yan iska ne wasu yan kani din wasu ke bata wasu amma yan iska ne na rantse da Allah na ce ina son fim wani bi ne ban ma yan fim ba kusfa kusfa lungu lungu na yama kani kaniwood kuma kan tawayen nan an nemi a man shi ban mantawa a wurin wata plaza ta mai kallon shoprite ana wani fim yana nan ana tallar shi a hijira na rade da Allah ne ne da su a sa na taimaka yana nan wani darakta sunan shi na nan wallahi ta kai ta kawo kuma sai na faɗi sunan shi yamma zai man kanta waye me ba su ce za su yi kai na ce ina son fim ya kai ni wani wani ofis na nan wallahi talla yana haska fitila yana yin darakta Ha producer yana yi ofis ɗin su na nan opposite da shoprite ta wata na nawa a gurin su wallahi ana yin kantawaye na rantse da Allah na rantse da girman alkur'ani shi wani mawaki ma na nan da na iya da shi na rantse da Allah shegiya na koma ya iska na koma a gurin shi kwalkwala menene yan kaniwood ba su kwalkwala ba sa kafin sai an kwalkwale ka wallahi in dai maganar iskancin yan fim ne da gaske ne ana yi ana yi sai dai a ce menene ba duka bane aka zama daya amma wallahi tallahi akwai yan iska watsatsu so na, to ni kan tawaye nan guraren har gudu na yi sanadiyar kan tawaye har waya an sace man yan kaniwut na rantse da Allah inna muku shaidu ubangiji Allah ya dau rayuwata kuma Allah ya maido man sharri na wallahi kuna kantawa yan iska ne mazinata yawancin ku billahi lazun wa rasulu a'a akwai wani lokaci ma da yana nan muka je mu za a yi wai shirin fim da mu aka je da mu aka kama hotel aka kakkama ni duk ma ban da kwakwalwar rike guri aka zo ni da ƙawata aka haɗa mu ɗaki maza da mata mun fi mu bakwai a kwanci a ɗaki ɗaya sai dai ki ji laluba da kwalkwala ta yawa sai dai ke ki miƙe bacci aka muka yi shi a tsatsaye wallahi ba a saka fim sai an ce za a iskanci da kai kuma a ɗanyi miki waya an she miki yan kuɗaɗe a ce ofis kaza ofis kaza to mu ni nan amma. abinda abdulhamdas ya faɗi abda sai da kowa ya faɗi wallahi tallahi gaskiya ne karuwanci ne da wayo da wayo ake karuwanci a tattara yayan mutane fim wane ne ba mu so muna son fim amma menene da naje na gani na dawo gida sai dai aka zo aka dinga yi min dariya ba fim ba uwa ba riba ba waya har an she man waya an yi yan kariwu din menene a gaskiya aka faɗi ku dai ku ce dai wani ne ke bata wani ba duka aka zama ɗaya ba ku gyara magana maganar gaskiya ana yin kantawa industry magana ta gaskiya kenan ni ma an so a yi min kantawaye na fita daga harkar saboda ni abin da yake faruwa da man can kakana da ya fi uwata da uba na fitattu ne yauwa na taso ne a cikin fitattu yawwa shi yasa ne fit na fita daga harkar ai gaskiya ce an so a yi min amma ba a min ba sai ne fit na fita daga harkar Da man can ainihi a cikin fitattu na taso kakana da kakata fitattu ne ba zan zauna a yi min abin da kaina zai kulle ba daga an gama ta full auction double sigi na double trafficato an ga cewa kawai tap screen za a yi to sai a kokarin yin kanta waye za a mun fa amma ba amun ba saboda na taso a cikin fitattu shi yasa ban yarda da wannan bayan na harkan na hakura na zo na tsugunna a guri daya. Allah shi yake azalta bawa yawwa ai magana gaskiya ce duk inda ka ƙi gaskiya in ma baka faɗe ta a duniya ba a lahira ka faɗe ta a gaban Allah ranar da sai ubanka ya da hancin uwatar ma ka faɗi gaskiyar nake gaya maka to gwanda ma ka faɗe ta tun a duniya magana Allah za a mun ba amun ba abin da yasa ba amun ba daman can kaka ta da kakana fitattu ne idan kuka lura tun zamanin jahiliya akwai fitattu yawwa Allah ya saka wa an damsu da alkhairi Allah ya saka mai da dama assalamu alaikum duk wanda bai baki sallama ba kutuma duru barsa sai na faɗi gaskiya na rantse da girman Qur'ani ni nan har ba wata ba ai makanta waye ba a cikin ke kanta waye na nawa kuma ai ni Allah ne bai ba su dama akai na ba kuma wallahi shahararrun manya-manyan daren san kamfanin duka mun san kuma mun san saboda ni an dauke ni an tafi da ni har jigawa mun je aiki a za a bani wani babban rol amma da ke saboda ban ba da jikina ba an yi an yi in bayar har guduwa na dinga ina buya a cikin sif wallahi in nayi mai karya, Allah ya saka mai ranar gobe kiyama na dinga guduwa ranar cikin sif ina buya mutane suna da me su waɗanda su mutanen sun sani ragowar ai sun san fuskar mu mun san fuskar su ni da kira suka dinga na tafi cikin su na buya wallahi saboda haka a rol din da za a bani za a ban wani babban rol ne zan ja wallahi sai kashe na akai a cikin film din kashe na akai ina yin roll ɗaya sin ɗaya sin biyu kawai aka ce na mutu saboda ban ba da jikina ba ga tsinanniya ko oh, sai ka an ce muku na fito na fito yawon tazubar ko ko an ce muku na fito yawon tazubar to ba tsinanniya ce ni Allah ina son jikina ah, ita ko wannan <laughs> ita tsinuwa ki daina da Allah ki da dariya ba abin dariya ba ne ba wallahi ita kwa har suna aka sa mata Khadija tsuke saboda tana tsukewa ba ta bayarwa <laughs> wai tsuke bindi <laughs> wai tsuke bindi aka sa mata wallahi su wai na hana rana kuwa da aka sa a wani fim saboda iskanci ne ya fito da mu saboda iskanci ne ya fito da mu to neman halal ni shi yasa ma gaba ɗaya na bar industry shi yasa gaba ɗaya saboda ba ta ba akwai wanda ya so ya fara disbetin dina ba Allah ya daurai da akwai wanda a cikin mota a cikin mota in nayi mai sharri shegiya nake ya ya san da shi nake babban jarumi ne babban acto ne yana babban jarumi ne kuma yana directing yana producing yana producing ba abin da baye amma wallahi sai su yi disbanding dina ba da Allah ya manyan filafinan da suke yawo yanzu suke taranda akwai shi a labari na ya san kansa akwai shi ya yake da suna wannan fim din shi ma manyan mata yana ciki ya san kansa kuma shi mai kamfanin sirrin su media yake kowa ai ba ƙarya aka yi musu ba suna kan tawaye to ma wa'anda ma suka wakilta amdans din sun san suna yi sun san suna yi shi yasa suka wakilta amdans suka ce ya faɗi ya faɗa wallahi amdans wanda bai fasa daure ka ba kutubar uban shi dura uban shi wanda bai fasa daure ka ba ya dade bai daure ka a daure mutare ba ana kantawaye kuma ana kawalci didi shiru ki jin baki wani labari ana kantawaye ana kawalci ban baki wani labari ba kafin mm. lokacin da za a yi mun kantawaye da na shiga in gaya miki ranar sai wani ba zan taɓa manta sunan shi ba ɗan sanda ne ba sai tsaya ni fa har akwai fa wani wani me ba kutuma bura uba an gama raina wai yan matan fim hankali a rayuwa na rantse da Allah bus yake um, yaran yaran me shadda ne wallahi azim saboda wai haka kawai ba fata ba gani shi ba ma ni ba san shi ba fa wai sai ma lokacin ya kira ni a waya hello ke ce fidi na ce eh ni ce muka gaisa wai wai duk wata bukata kike so ta rayuwa zan dauke miki da Allah gafurur rayuwa ne ya zuciya ta ni ba kwadayayya bace ba ba mai son abin duniya bace ba ballar da abin namiji ba wallahi ya ce min wai amma sai na fara mishi sai na fara sa shi ya ya kawo sha'awa yake ji in sa shi ya kawo me zan mishi in kawo ta wayan nan meme kawai sai na hada shi da kanwata kanwata tana dagawa ta zagi gindin uwar da ya ta haife shi shi ma na san yana ji ba na san in faɗi suna kuma idan aka ce idan kuma aka yi ah, aka aka ci gaba da tona tona a ta shi sharan ta murja Ibrahim kunya wai ki tsaya wani kuma ƙarya ne murja ƙarya murja tai ba a hada mata shida a daki su kwana ƙarya ne wallahi har goma har goma a location ana hada wallahi su kwana a daki a bada condom <laughs> ana baya ni ban san ana ba da condom ba wallahi ah, amma confirm na san ana hada mata da maza su kwana a daki a ah, to ki manta confirm na san wannan sai ki ga yarinya ta kama in tana son daukaka idan ya ce sai ta mika jikinta wajen saurayi ya eh. rungume ta su kwana a tare eh. ƙarya akai da manya manya mawakan nan da jaruman nan duk kutumar durun ki shiru na baki wani karamin labari kuma idan kun ce ƙarya ni dai na san ƙarya ne a ce ba a san fuska ta ba ko ƙarya ne ƙarya ne a ce ba a san ba eh gaya musu ma nake ƙarya ne wallahi ƙarya ne su ce ba su san fuskata ba to kun san fuskata fi dausi fili ni ce dai ni ce na fito kuma an muku karya wallahi wallahi kuna hada mata a daki ai akwai kamfan tsaya ki ji kamfanin ga miki sai ya ebi mata hudu sai ya ce za su tafi aiki wannan garin su Bahari ne ya sunan shi daura daura sai ya ebi kamar mata hudu sai kamara guda daya da za a tafi da shi ba director ba producer shine director shine producer idan aka je to gida ne da shi ga miki a can daura idan aka tashi ranar da aka sauka wa'annan mata hudun da aka tafi da su to sun zama matansa kamar na aure na sunna su wa'annan matan guda uku za su yi wa ɗaya wanka ta ci kwalliya ta fesa turare idan ta fesa turare sai a yi mata lullubi an kawo maka ka darakta daji na rantse miki da Allah in ne mai ƙarya in ne masa ƙarya Allah ya tsaida da mu ranar shaida na rantse da la ilaha illallah Muhammad aka kira ni a lokacin na ce babana ba shi da lafiya tsinuwa ka ji shegiya ni na hana ta tafiya saboda babanta ba shi da lafiya saboda kar bakin iya na ce wallahi ba shi ya hana ni zuwa ba ni na hana kaina zuwa saboda na san me yake faruwa an gaya min wane ne shi na ce ba za ni ba yin duniya Khadija yanzu ni zaki hana wannan abu ba za bani ba ni zaki na ce ku ta maruwa a ranar kuwa da aka kai ni industry na fara zuwa akwai wata waka da ni da Aisha na jamu da Maryam Kinomu mu hudu ne mata a wakan na siyasa ne shikenan ranar ne waka na na farko da na je muka ci wahala da ike ban saba ba ana gama wakan nan in gaya miki na ce mai sauri nake tsoro nake tunda ba a san na fara ba zan gudu gida sai kira na ye ba biyar din kudin motan zuwa ya bani ba ba abincin ci ya bani ba ba abin da ya bani sai ce waye an gaya miki zan saki waka a banza ne ba tare da kin biya ni ba ai dole sai kin sa ni na kawo don haka a ina za mu haɗu tun daga ranar na watsa tsinan ne da ike nima ba ni da mijinci abin da ba sa la'akari da shi ba sa jin kunya kwata-kwata ba sa jin kunya kawai su fito su ga gaya miki straight forward abin da yake za mu su ba wani abu bane ba za su fito su gaya miki ne eh abu kaza yana damuna ya za a yi magance mun ba kunya ba sa tunanin sun haifa ba sa tunanin wata za a yi waɗan in Allah ya yarda duk wanda ya sanadiyar lalata 'yar wata insha Allah sai an wata shi ni fa ke akwai aikin da muka je jiga wanne ko muka je aikin ke duniya muka haɗu da wani idan ya ce ƙarya ne ya fito A muka haɗu da wani ya dinga cewa ya bi min malamai sun ce min zan ɗaukaka duk malamin ya je min katsina ya je min nijar <laughs> rikice ke ɗaukaka ba in nai mai ƙarya Allah ya ɗaure na in nai mai ƙarya Allah ya ɗaure na a an dams gaskiya ya san kanshi shi yana gani ma ya san ni ya san kanshi daga karshe ma sai ya daina daga wayata ya za saboda ya hana shi oda ya ya ya ce min wai oh, menene Khadija Muhammad Allah ya Khadija Muhammad albarka a lokacin wace mai hanci fulani Khadija Muhammad ta ke ta a duniya na gane ta yar fulani ita wallahi matan nan tai min tai mutun tai min mutun ta tsaya tsayin daka lokacin tai tai ta ce karki kuskura ko me zai yi karki kuskura gashi wani kazami ma da shi wani gata dan bura uba dan yana hawa mota yana yana sa manyan kaya wallahi da gaske dan oh, yana sa manyan kaya dan ta ce a ja ai online ai wannan ai ai ai ta kashi online ta <laughs> kashi online ta kashi online wallahi wallahi ne kowace yar kutuba durun a ta fito in ƙarya ne ta fito ka fito! wallahi ake ba su turawan atamfofin nan suke tallace masu tafiya saudin nan yan mm, saudiya da yan dubai yan dubai yan dubai da kuma ma a sa ku ali saboda kuna ku ya riga ne ya zazzago <laughs> eh.